السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد a yau ranar lahadi 29 ga watan al-muharram shekara ta 1441 hijiriya kuma 29 ga watan tara shekara ta 2019 miladiya allah ya haɗa mu a wannan majalisi da ke unguwar marmara mun haɗu da 'yan uwa domin taya juna munna da kuma addu'ar fatan alkhairi watakila kuma da tunatarwa kalma ɗaya ko biyu sakamakon munasabar auren ɗaya daga cikin ɗan'uwanmu alhaji ali labaran wanda aka sani da kawun nan a wajen samari kuma abokansa ana ce masa haida ya zama wajibi mu nemi hanzari saboda alkawarin da muka yi tsakanin magariba zuwa isha za mu yi wannan lacca shi yasa na kashe karatun almuwatsa da muke yi a koki a ranar lahadi Allah cikin ikonsa kuma akwai ɗan uwanmu abokinmu da Musa Yusuf tambayi gwarzo sai mahaifinsa ya rasu. To tun jiya aka yi rasuwar da yamma yau kuma muka tunguma a bisa haƙƙin da yake da shi namu ko haƙƙin da yake da shi a kama muka je masa ta'aziyya to abin ya kai mu zuwa ga mun je makabartar wacce tana da ɗan tazara da gidan kuma bugu da ƙari hanyar gwarza zuwa kano hanya ce da cikin alalace zai wahala mutum ya iya tafiya a Eh, makin gudu ɗari saboda lalacewar hanya kuma titi ne guda ɗaya kuma koyaushe motoci suna zuwa suna komawa da wannan da uzurin da ya sa mu tafi da wuri ba saboda ɗaure aure da aka yi ya sa muka makara sosai to amma makara ta zama alkhairi domin gashi Allah ya sa na to da manyan malamai guda biyu hannun dama na ɗan uwana ne kuma amini na malami na kuma malam alkasim umar jibril abu shubai hasibahullahu wa saddada kufahu wata ƙabbala min nawa min a ɗaya ɓangaren kuma shi kuma ubana ne kuma shugabana malamina a sheikh Dr. Muhammad Kabiru Kofa wanda shi ya ɗauke ni aiki a Legal a lokacin sana ina alfahari da wannan kuma shi ya riƙe na har zuwa yanzu a matsayin uban gidana a makarantar kuma ubana da shi ke tsawatar min na yi ba daidai ba dukkan su malamai ne na hadisi da kuma ilimin mukan addinin musulunci ni abubakar abdulsalam a matsayina a wannan auren matsayi ne na mai gayyata kuma Allah ya sani ba ni ya kamata ma in yi lakta ba saboda shi aliyu labaran muna tare da shi tun alif ɗari tara da tamanin da takwas shekara talatin da ɗaya ke tare muka yi firamare tare muka yi senior secondary sannan kuma tare muka tafi share fagen shiga jami'a wani lokacin wasu sun gani da shi sun zaci ko a haɗuwa muka yi a sama gaskiya mun san juna tun a lokacin ba mu gama sanin kawunan mu ba duk da dai yanayi na rayuwa kusan kowa inda yake neman abinci da inda ya fi yin harkoki daban amma dai akwai wasu abubuwa da suke haɗa mu na kusa wanda la'alla akwai wasu abubuwa nasa da ni na sani wanda la'alla har waanda aka haife su a gida ɗaya ma ba lalle ya zama sun sani ba to don haka kada in cika mu da surutu mu yi haƙuri kalma ɗaya biyu biyu za mu faɗa kuma zan nemi alfarmar wa'annan malamai na guda biyu kuma za su tofa albarkacin bakin su duk da cewa su fitar da maganar lakcar ba neman alfarma na yi mu so kuma suka amsa da farko muna yin barka da munna da shi wannan dan uwa ya ƙara yin aure muna yi masa addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa mutum ya yi aure بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير wanda wannan addu'ar addu'a ce da aka same ta daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kuma masana maganar annabi sallallahu alaihi suka ce ita ce addu'a ɗaya ɗaya da za a yi wa mutum in yi aure imam al-bukhari a cikin sahih al-bukhari ya buɗe babi da ya ce masa babin da yake magana akan abin da za a ce da mutum in yi aure babin da yake magana akan abin da ake gaya mutum in yi aure to duk wanda yake fahimtar magana in yaji zai gane in lare kawai abin da zai zo a ranka shi ne to bayan wannan ba wani abu da ake faɗa to al-imam al-hafiz ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama a cikin fatahul bari da ya zo sharhin hadisan da ke cikin wannan babu sai ya fara tun daga babu kamar da al'adarsa ce wani lokacin idan ya tarar da babi ko littafi a cikin sayi bukari yakan yi fashin baki akan babu ko littafi sai yake cewa ibn hajar wanda kuma wannan su ne malaman da suke fassara mana abin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in magana ta saba wa magana su ba za a yi la'akari da ita ba sai ibn hajar yake cewa imam al-bukhari ya buɗe wannan babun ne don ya mayar da martani ko kuma eh, domin ya mayar da martani game da abin da ake faɗa kafin zuwan musulunci ga ango in yi aure wanda idan ango ya aure sai a yi masa wata addu'a duk da cewa a cikin addu'ar akwai abu mai kyau amma imam al-bukhari ya nuna cewa ba waccan ake ba wannan ake su abin da suke cewa bin rafahi wal bani muna maka addu'a ta samun ta goma shi kuma muna maka addu'ar in matarka za ta haifu ta haifi mace ta haifi namiji saboda su a wajensu namiji ita mace mahiya da ni'ima alwala ita mace ba abin so ba ce haka suke cewa abinda ibn hajar yake nufi a nan shine idan akwai wani abu da al'ada ku ta gudana a kai ana gaya wa mutum in yi aure to a dena ga bukari zai gaya mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi kuma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira lalle akwai abun koyi gare ku daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka tokan dinsa ga duk wanda yake tsoron Allah ko yake fatan samun abin da ke wajen Allah kuma yake so ya je lahira lafiya sai ya kawo mana hadisin Anas bin Malik Allah ya kare da a gare shi na kistar auren Abdulrahman dan Auf Allah ya kare da a gare shi wanda a ciki akwai bayanin Abdulrahman yi aure ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa barakallahu lak Wabaraka baraka alai wa jama'a bainakum fi khair wannan shine darasi na farko da za mu fara ɗauka idan mutum ya aure yana da haƙƙi akan yan uwansa su taya shi nuna daga cikin abubuwan da ake taya nuna da shi bayan gudunmawa da ake iya ba wa mutum inda hali to akwai addu'ar a yi wa mutum irin wannan addu'ar Allah ya sanya masa albarka ya zo a cikin hadisin Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi a cikin sahihul Bukhari da sahihul Muslim wanda yake nuna koda a al'adance koda a al'adance auren ba maslaha ne gare ka ba za ka yi wa mutum irin wannan addu'a wanda wannan a gefe guda kuma yana nuna wanda ya zanto ba a irin wannan matsayin na cewa auren ba maslaha ne a gare shi ba Domin babu aula ya zama shi zai fara yin irin wannan barkar ah, anas dan malik Allah ya kare da a gare shi yake ba da labarin auren zainab da manzo Allah sallallahu alaihi wanda zainab kishiya ce ta na aisha kuma kowa san a al'adance duk matan da aka yi wa kishiya da za a bi ta tata da ba ai ba ko ba haka bane amma a cikin dogon hadisin da annabi sallama ya tare a ɗakin nana zainab da ya fito ya dakunan ɗakunan yanzu sai fara da ɗakin umu na aisha allah ya ƙara yadda a gare ta yana shiga sai ta ce masa ya ka samu iyalanka sai manzo Allah suna ce alhamdulillah sai ta ce allah ya sanya maka albarka a cikinta ma'ana hatta ita kanta da take kishiya ce ta wannan matar da aka kawo wacce ta san muhimmancin zainab na ɗaya 'yar uwan manzo Allah sama ce domin da mahaifiyarta da mahaifin manzo Allah suna gidansu daya na biyu Zainab tana cikin farko farkon waɗanda suka musulunta suka yi hijira duk wata falala da mace take da ita ita ma tana da ita za ta iya zama barazana ce gare ta amma duk da haka ba a yafe mata ita ma ta kau da kai ba sai ta yi wa manzon Allah addu'a ba tare da cewa gidansu daya saboda wannan sai mu ɗauke shi a matsayin darasi wanda duk zai wa ango barka ba in ya gamu da shi sai masa barka irin wacce shari'a ta zo da ita a yi masa addu'ar Allah ya sanya masa albarka ita kuma albarka wani dunkulallen abu ne wanda za ka iya fashin bakinsa a abin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya ta addini da ta duniya sai abu na biyu da zan tunatar shine ango wajibi ne ya fahimci cewa rayuwarsa yanzu ta canja domin nauyi ya ƙara hawa kansa da kuma wannan nauyin shari'a tana da ta cewa akan mata wajibi ne ya tsaya ya kiyaye haƙƙin da Allah ya tsora masa na mata akwai haƙoƙin da kai tsaye da an faɗa kowane ɗan adam ya sani a cikin zuciyarsa ya tabbata a cikin sunanin abi dawud kuma al-imam bukhari ya rawaito hadisin ta'liqan bi sanadin hasan daga muawiyah al Allah ya kare ta a gare shi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani nauyi ne mutum yake da shi a kansa game da iyalinsa zala ta sallama kai tsaye ce shi ne tun da kana cin abinci kai ma ka ciyar da ita wajibi ne ya kiyaye nauyin da yake kansa na bata abin da zai riƙe rayuwarta kuma ya gina lafiyarta wannan shine al'adar abinci a ci domin riƙe rayuwa sa'annan kuma abinci ya gyara maka magananka ya kuma gina maka rayuwarka ya ce kuma tun da kana sanya tufafi so ita ma ka ba ta tufafi ba kamar yadda wasu suke fahimta sai ka ci sannan ka siyar da ita ba wasu abin da suke ɗauka kenan sai za ka imta da haka in kai ma kana jin yunwa baka samu kashe wajen ka ce to shi kenan tun da ni ma ban ci ba ai ba dole sai ka ci ba to a nan shi ma tufafi abinda ake so ka ba ta tufafin da yake ma'anar tufafi a al'adance ya bani adama kad anzalna alaikum libasan kiwari sau'atikum wa sha tufafi yana da manufofi da yawa daga cikin manufofinsa akwai rufa tsaraici sannan kuma akwai ƙadarin za'ilin ala zalik akwai ƙari akan haka shine kwalliya da ado to al'adance kuma mace akwai lokutan da ake so ta yi fita mai kyau ko ta yi shiga mai kyau shin sai ya sani cewa daga cikin haƙoƙin matarsa a kansa shine kyautata masa ta wannan ɓangare sannan kuma kiyaye lafiyarta ta hanyar tarkai mata wani abu da zai salwantar mata da lafiya a cikin wannan hadisin da zala kuma sai wala tadribul wajha wala tuqassir kada mutum ya mari matarsa saboda yawanci shine abin da fi kusa da dan adam amma ba wai dan mari kaɗai aka haramta game da cutarwa a mace ba saboda fuska ita ce abin da yake kusa da kai wanda zaka iya kai hannunka zuwa gare shi domin ka muzanta matarka amma in ba haka ba akwai wasu abubuwan da za su iya faruwa wanda su ma ko ba a hana su a zahiri ba abinda wani daga cikin shiryawar da wannan nassin yake ɗauke da ita akwai hana su saboda ƙa'idar shari'a ta cewa idan shari'a ta ce kar a yi abu kaza kuma ya zanto a hankalci an san cewa wannan abin shine abin da aka fi saurin yi ai akwai kaza da kaza da kaza da kaza wanda su ma za su iya cutarwa to su ma za su ɗau wannan hukunci sai zama wannan annabtu ne kharaja ma da gali idan haka ba a yadda mutum ya mari matarsa ba ba a yadda mutum ya muzanta ta ba ya kushe wani abu na halittar da Allah subhanahu wata'ala ya mata ba a yadda ko mutum ya rike mata wani haƙƙinta na jin daɗi ba wanda daga ciki akwai ya ƙaurace mata ba gaira ba da ya fita daga gidanta ya je can wani waje domin cutar da ita maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana haka wajibi ne sani cewa wannan su ne mafiya fitowa fili a haƙoƙin da suke kan sanata amma bayan nan akwai haƙƙi na mu'ashara na zamantakewa wanda ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su zama wato wanda aka saba na kyautatawa tsakanin mace da namiji da kuma yau da gobe ana yin wa'azi da kuma abin da muka gada na al'ada wanda bai saba wa shari'a ba yana koya wa ɗan adam irin yadda ya kamata ya zauna da matarsa daga ciki kula da tunaninta da hankalinta a matsayinta na mace Allah ya raba halittar mace da namiji ta fuskar abin da ya fito fili da ta fuskar tunani da ta fuskar abubuwa da yawa akwai abin da al'adancin aka yi wa namiji yawancin an yi wa mace ita kuma fushi take ko ba ta jin daɗi akwai abin da kuma an yi wa mace in ta ji daɗi shi ko namijin an masa ba zai ji daɗi ba ya zama wajibi mutum ya gane wannan ƙa'idar cewa laifin zakaru kal'unsa namiji daban yake da mace mace tana buƙatar haƙuri maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar da yake cikin hadisin Jabir Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa a wato kuma ku karɓi wasiya game da rayuwa da mata wasiya ta alkhairi ko ku zauna da mata zama na alkhairi domin su an halicce su ne da karkataccen kirji shi kwa karkataccen kirji inda ya fi sama nan ne ya fi karkacewa don haka in ma za ka ji daɗinsu su mata sai dai ka ji daɗinsu da wannan karkatar ta su ba wannan na ɗaya daga cikin haƙoƙin su a kanka ka fahimce su a yadda suke domin akwai karkatar da in ka ce za ka tayar da su to za ka takura su kai kuma baka yi abin da ya dace a ce kayi ba sa'annan a rayuwar aure rayuwa ce da ta kunshi hakuri da juriya da kau da kai ya zama wajibi ya zama mai haƙuri da juriya da kau da kai rayuwa aure rayuwa ce da suke buƙatar dogon tunani saboda akwai abin da ya gudana a rayuwar dangi ga yadda yake tafiya amma kuma Allah ya ƙaddara a ka kai da ita ba lalle ne in kun yi haka a zauna lafiya to sai an yi tunani wajen sabawa abin da dangi suke kai domin tabbatar da jin daɗi da kuma zaman lafiya wani lokacin kuma wurin saba wa abin da dangin yake kai sai kuma iya dangin wata matsala to ni abokinsa ne aminin sa ne ko yaushe muna tare zan dakata a nan a zan nemi ban sani ba ko in fara ta kan datta Allah ya saka masa da alkhairi shi ma ya bada nasiha ko ga abubuwan ko ga amaryar ko kuma ga waɗanda muke tare da su kamar yadda muka faɗa ba daɗewa za ba sai kuma shi ma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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر هدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مدفاتها وكل مدفة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم wa الله تعالى وبركاته ai malam a matsayin sa na abokin ango ina ganin ai gama jawabi Abinda ya rike kawai tun da harka ce ta walima a kawo soye-soye da aka sassoya da abubuwan da aka gargasa ko aka gaggasa a kawo mana mu karya kashi mu sha lemu mu sha ruwa mu tafi ba ba haka ba to muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara muna daga cikin wanda za mu zo mu taya murna ga ɗan uwa a bisa wannan karuwa da aka samu a ta biyu ce ko ta uku ko ta rufe kofa ce ina an gwanne angon yana ina au gashi nan yana ina riga angoncin to to to ta biyu ce ko ta hudu ko ta hudu to to to alhamdulillah wato 'yan uwa wato maganganu na ba za su yi tsayi ba kuma ba su fi ƙwaya uku ba insha Allah magana ta farko wato ina so in tunatar da mu gaba ɗaya cewar harka ta aure harka ce ta ni'ima harka ce ta ni'ima harka ce ta daraja harka ce ta samun ɗaukaka cikar mutum ya kasance yana da aure cikar mutum a ce lalle wane cikakken mutum ne a ce yana da aure mutum ya kai wato wata matuƙa ya taka wata daraja shi ne yana da aure man tazawwaja faqad istakmala nisfar din falyattaqillaha fi nisfil baqi wanda ya aure to ya taka daraja ta rabin addini aure kadai idan kai ka taka daraja ta rabin addini abin da ya rige maka shine ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a cikin rabin da ya rige maka aure da Imaji, Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin littafin sa mai tsarki min ayati an khalaqa lakum azwajan min anfusikum ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan daga cikin ayoyi na Allah subhanahu wata'ala sai halicci wato matekunku daga gare ku daga cikin ni'ima da kuma aya ta Allah subhanahu wata'ala don ubangiji ya kyautata mana yanzu kai ango da Allah ubangiji ya so tunda shi mai iko ne akan komai sai kasance matar da zaka aura kura ce ko ba haka ba tana da fika tana da karambonai ko ba haka ba ya zaka da kura sai sai da sanda a kusa da kai kuma haka ba amma Allah subhanahu wataala sai ya halatta maka matar da zaka aura irin ta. ya tsinka biyar tsinka biyar kana da hanci tana da hanci kana da haƙora irin na mutum wanda yake cin goro yake shan lemo ba fiƙoƙi ba kana da kunne tana da kunne irin tsarin halittarka haka irin tsarin halittarta saboda mai saboda abubuwan tafi daidai yanzu da an ce damuta za ka aura eh ya za ka yi baka iya yaranta ba bata iya yaranka ba ko ba haka ba kana kan gado tana keji ta ga tsarin bai yi ba to amma Allah subhanahu wata'ala a cikin ayoyinsa sai ya halatta mana matayen mu daga irin kuma sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya kauna da rahama a tsakanin abin nan to wannan shine sirrin aure lallai duk yanda za a yi a tabbatar da kauna ta zauna soyayya da rahama da tausayi ya zauna tsakanin ma'aurata wannan shine ake abin da ake bukata saboda sai waɗannan abin sun tabbata sannan hikimomi da fa'idodi na aure da malamai suka ambata wajen guda arba'in za su tabbata idan ba haka ba wato duk wata fa'ida da wato amfani da ake samu na aure idan aka ce waɗannan abubuwan babu su to sai a samu matsala shi yasa da aka yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam tambaya a cikin hadisin abu huraira wanda imamu nisa ya fitar da shi ayyun nisa khairun a cikin mata wacce ce mafiya alkhairi in ka zo ka jere mata wacce ce tafi kowace kirki tafi kowace alkhairi wacce idan ka aure ta wannan abin za ta samu ta yi abin da za a tabbatar da shi wato ta tabbatar da kauna ta tabbatar da rahama tsakanta da mijinta ta ce hiyallati tuqi'uhu idza amara وتسره إذا نظر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره هي التي تطيئه إذا أمر itace wacce idan ya yi mata umarni za ta yi mata biyayya ta gaya min yi kaza ta yi bari kaza ta bari ba zuwa ta samu ba eh wato sun ruhu za nazara za ta sa shi farin ciki idan ya dube ta ka kenan ita ce wacce za ta je ta yi kwas na musamman na yadda ake kwalliya za ta zo ta ga cewar wane ɗan nan me yake bukata me yake so me yake burge shi duk abin da yake bukata duk abin da yake burge shi za ta yi ƙoƙari ta ga cewar ta yi wannan al'amarin idan mace ta kasance mai irin wannan ai dole ya kasance akwai ƙauna da a tsakanta da mijinta ko ba haka ba a gurguje shi ma bangaren mijin alaihi salatu wassalam yace khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wanda ya fi kowa kirki a cikinku mafi alheri mafi kirki a cikin ku shine wanda ya fi kyautatawa a cikinku ga iyalinsa ma'ana idan an zo an jere mutane an zo an yi jarabawa kowa akan sallah ya ci ba matsala kowa akan zuwa masallaci ya ci ba matsala kowa akan kyautata iyaye ya ci ba matsala to idan aka zo makin fa da ake tsere sa'a shine wane ne ya fi kyautata wa iyalinsa wannan magana ce dunkulaniya. wane ne ya fi kyautata wa iyalinsa idan an zuwa kai ai malantanku da kake ganinsa duk da wato aikinsa watakila shara ne ya waɗannan masu kaza kaza kaza ɗin domin shi ya nemi iyalinsa kaza ya nemi kaza ya nemi duk abin da ake sunansa kyautatawa to ka gaya min idan za ta sa shi farin ciki idan za ta bi umarninsa shi kuma idan duk abin da ya kama na haƙƙinta zai ba ta ya kyautata mata ka gaya mun a ina za a ce za a rasa soyayya da kauna da tausayawa to wannan shine sirri wannan ita ce hikima ta aure saboda haka aure ibada ne in aka ce ga ka ga ita to tsere aka zuba kowanne akwai haƙƙi da Allah Ubangiji ya ɗora masa kamar yadda malam ya ambata miji akwai haƙƙin da Allah Ubangiji ya ɗora masa haka nan ke ma akwai mijin akwai haƙƙoƙi da Allah Ubangiji ya ɗora miki kada ka ce tun da baki min kaza ba zan miki ba haka bane aure ibada ne wanda yake ba da larin ibada shine Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka da mace da miji tsere aka zuba su wanda yi kokari ya sauke nauyinsa shine zai samu cikakken lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala kada ki ce tunda ba kai min kaza ba ni ma ba zan yi kaza ba kar ka ce tunda ba ki min kaza ba ni ma ba zan miki kaza ba a'a ka yi kokari ka ga cewar ka sauke haƙoƙinka ka sauke nauyinka sai ka zama wato khairukum khairukum da ahli ki yi kokari ki ga cewa duk da Allah ubangiji ya ɗaura miki kin sauke sai ki zama wato khairun nisa'i wassalamu alaikum Allah ya saka ran khairi za mu saurari malam Dr. Kabiru Muhammad Kabiru Kofa kenan yanzu kuma za mu saurari Sheikh Malam Al-Qasim Umar Jibril da shi zai fi kallama insha Allah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ياك الله سبحانه وتعالى وان إبابه يقول داما تكسنتي ورم ونموري من البركة ومن تيا daga cikin yan uwanmu kuma abokananmu farin ciki da barna na abin da ya samu na karuwar aure kamar yadda ya tabbata fi suna hadisu abi huraira radiyallahu anhu wanda yake cikin sunani abi dawud da isnadin sahih manzon Allah sallallahu alaihi wa ala'ari musulman ya kasance idan ya gamu da wanda ya samu yin aure ima a matakin farko ko a mataki na ƙari to yakan masa murna da balale ta fuskar yi masa abubuwar cewa barakallahu laka wa baraka alai wa jama'a kuma fi khair da haka kuwa muna yin wannan addu'a gare ka barakallahu وبارك عليه وجمع بينكما في الخير آه، حكى أنس بن مالك رضي الله عنه كما رندي كتكين سيد البخاري دا سيد مسلم لوكتين دا عبد الرحمن بن عوف جي أوري سيدو جمع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzo الله يجعل من alamun kirare a jikinsa sai أوريني يا رسول الله manzo Allah ya masa addu'a ta neman Allah ya sanya albarka cikin wannan aure ne haka hadisin Aisha radiyallahu anha cikin sahih Bukhari tana bayanin cewa lokacin da aka yi tariyarta ba ta suruko ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ta ji suna cewa alal khairi wal baraka wa ala khairi qa'im wato Allah ya sa wannan aure an yi shi akan alkhairi kuma akan albarka akan kuma dukkan wani abu wanda yake zai faru ya zanto na alkhairi za ka mana roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya sanya albarka cikin wannan aure na Allah ya ba ku eh, ainihin zuriya tsayi ba da kuma ainihin wato ainihin zaman lafiya da rayuwa ingantacciya mai tsabta akwai ababe guda uku a takaice wanda ya zama dole shi ango miji ya kula da su abu na farko shi ne ya kula da cewa wannan auren da ya yi ibada bauta ce ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka dukkan abin da zai je ya dawo ƙarƙashin wannan auren na daɗi ko na kishiyar haka na farin ciki ko na kishiyar haka to ya san cewa ba zai tafi a haka ba abin nufi zai samu lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan zai yi mutukar taimakawa wajen wannan zamantakewa ta yadda diyayin abin da ya zo maka suna duban cewa ya faru ne a sakamakon wannan ibada da ya kashe ga aure to don haka Allah ba zai tabar da kai ba domin ka yi wannan auren a matsayin ibada duk abin da ya zo maka na farin ciki ka same shi ne a sakamakon mai taimako da dacewa ta Allah subhanahu ta'ala haka abin da ya zo ma na bakin ciki na ɓacin rai na matsaloli ta bangaren ita aboki ya zama to ka san wanda ka yi auren domin su shine Allah subhanahu ta'ala to zai baka nafita kuma wannan abin ba zai tafi haka ba bayan na fita da zaka samu wajen Allah subhanahu Ta'ala kuma zaka samu lada da daraja da kima wannan abu ne wanda yake da mutukar ah, mahimmanci kwarai da gaske kula da wannan da kuma yawan tuna shi da yawan mai da hankali zuwa gare shi zai taimaka kwarai da gaske wajen zamantakewa ta aure ya zanto tana ingantuwa maimakon ta lalace cewa duk abin da yake je ya dawo ba wai abu bane wanda yake faruwa ina yin sa haka kawai a ina yi ne domin Allah subhanahu wataala cutar wadda zan samu daga ya zama ta Allah ya sani domin domin sa na ya auren to kuma shi zai bani lada a kai sannan kuma sai bawa yana tuna cewa idan yana ganin cewa wannan ya zaman tasa tana karkashinsa saboda yana dauke da tsawoniyoyinta da kula da al'amuransa kaza da kaza da sauransu da haka bai kamata a ce kuma tana yi masa haka ba wannan fifikon da yake da shi a kanta yana ba shi damar tunanin ɗaukan wani mataki a kai to sai yana tuna cewa a matsayinsa na bawa na Allah subhanahu wa ta'ala wanda damar da ya samu na yin wannan auren Allah ne ya ba shi ga ababe da yawa da Allah ya masa na ni'imomi masu tsarin yawa tare da haka kuma yakan saba wa Allah Allah ya kyale shi tare da haka kuma yakan buƙatar yafiya daga Allah subhanahu wata'ala akan kurakuran da yake yi wa Allah subhanahu wata'ala tare da tarin ni'imomin da Allah ya masa to sai na duba wannan shi ma sai yana yin yafiya yana haƙuri ya ce wannan auren don Allah na yi to Allah kuma shi zai ba da mafita to wannan sai ya ƙara wa shi miji daraja da ƙima wajen abokiyar zama mata ke in matar ce ta zanto haka hakan sai ya ƙara mata ƙima da daraja wajen abokin zamanta shi ne mijinta kamar yadda ya tabbata cikin sahihi muslim hadisin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sun yake cewa ma zada Allahu abdan bi illa izza yayin da ka yi haƙuri ka yi yafiya kan wani abin cutarwa to wannan ba zai ƙara maka koyi ba sai ɗaukaka wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wajen bayinsa na gari to kula da al'amari na niyya wannan abu ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci kwarai da gaske shi yasa za mu ga al bukhari ya fitar da hadisin Umar ɗan Khattab a wurare bakwai da ya fi da shi ya fitar da shi a kitabun nikah حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى دومنونا مهمن النية نفاق الله أكويت أيضا كتكم ما لبيد سكر أيو آه، مرتانية أنا دليل تاني مسونا آه، تبيين المصالح دو آه، مقدمة للتابين sai yake bayani game da abin da ya shafi niyya sai yake wanda daga cikin mutanensu na murtaniya ya ba shi labari wanda labari ne kuma eh, na gaskiya domin ya bauta hanya amintacciya cewa wani mutum ne sai ya kirawo Esa. ya ce da ita ke yata zan sanya miki wata kyauta amma ga wani aiki da zan baki in kin kiyaye wannan aikin to za ki na samun wannan kyauta ne duk yayin da na iyo ce ba ne na zo da shi gida to ki zo ki karba yayin da za ki karba sai ki ce baba anniya anniya to in kin gaya min wannan ne kuma zan ba kyauta to haka yar take masa yana kawo ce ba ne ko an nemi wani abu a gida daga zarar ya sai ce baba anniya anniya wannan sai ya kawo sai ya halarto Allah a cikin su ya zarto yi wannan abin ne domin Allah subhanahu wataala to kaga anan mun samu ababe guda uku abu na farko shi ta taimake shi wajen mai tuno Allah di yayin da zai aiwatar da wani abu game da iyalansa sannan abu na biyu ita ya taimake ta wajen tsora ta akan tarbiyya cewa duk abin da mutum zai yi ya yi domin Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na uku yana karantar da su cewa wannan abin da yake yi wani nauyi ne wanda Allah ya tsora masa ba mai masa sakamakon kan wannan nauyin sai shi Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yana taimakawa mutuka kwarai da gaske sannan abu na biyu shine tuna alkhairin juna iyayen da aka samu kuskure ta ɓangaren ita aboki zama to kana tuno wasu ababe na alkhairan sa kana tuno su to sai su goge waɗannan ababen da ta maka marasa Shi ne maza Allah ke faɗa hadisin Abi Hurairah cikin sahih Muslim na ya mu'minun mu'minatan in kari kariha minha khuluqan radiya minha akhar yayin da ka ga wani abu da yake mara daɗi to sai ka tuno wani abu kuma na alkhairin to wannan sai ya goge wannan mummuna yawan tuna alkhairan juna to wannan shi ma zai taimaka wajen zama ya zanto wato ainihin ya yi kyawu ya daidaita sannan ah, abu na uku yayin da wani abu ya faru marar daɗi ta ɓangaren matarka to kana ƙoƙarin cewa mai yi wa Allah kai wa wani abu sai Allah ya jarrabe ka da wannan abu sai kuma kana duba cewa mai yi wa a waje aiwa na yamin irin abu kaza wanda ya fi wannan ma na kawo da kai na kyale shi a matsayinsa namiji to ina kuma ga mace mace ma kuma mata ta wadda tana da alfarma tana da daraja tana da ababe wanda suke da yawa kasance wata mata ta to wannan shi ma zai taimaka wajen warware matsaloli da samun daidaituwar al'amura muhammad bin sirin rahimahullah wanda ya rasu hijira tana shekara ɗari da goma. ya rasu Allah ya yi masa rasuwa al'imam ahmad bin hanbal rahimahullah ya fitar a kitabun zuhud zuwa gashi muhammad bin sirin bashi ya taru ya masa yawa saboda taruwar wannan bashin a kansa sai yake samun kansa cikin damuwa wata rana sai ce wannan damuwar da nake samun kaina a cikinta ina gani ta faru ne a sakamakon wani zunubi ne da na yi shekaru 40 da suka wuce a baya sai a yanzu Allah ya damke ni da wannan in ji Muhammad bin siri wanda a dalilin wannan bashi kamar yadda Ibn Sa'ad ya fitar a kitabun Tabaqat har sai da aka tsore shi a kurkuku lokacin da anas bin malik radiyallahu anhu ya rasu hijira suna shekara ainihin 93 shekara da aka haifi al-imam malik bin anas to shi anas bin malik ya bada alwasiya cewa shi zai masa sallah domin babban almajirin sa to a lokacin aka nema alfarma aka fito da shi wa anas bin malik sallah to tuna wannan zai taimaka wajen gyaggyara abubuwa kaga zama ya daidaita kuma ya yi kyau waɗannan ababe guda uku a takaice suna da yawa amma in mutum ya takaice iyakansu za su taimaka masa sannan ɓangaren ita mace babban abin da zai taimake ta shi ne ta gamsu da abin da Allah ya tsora ta a kai na ta ita mace ce Allah ya yi bayanin cewa shi namiji a matsayinsa na mijinki ya ce a rijalu ƙawwamuna ala nisa ya ce walin rijali alaihin na daraja batin fifiko da Allah ya fuskar halitta walaisa zakaru kalbunsa to wannan daraja da Allah ya bai wa mijinki to lalle ki yadda akwai ta kuma ki tabbatar da ita ta fuskar maganganunki da ayyukanki kuma ki yadda da cewa ke mace ce to wannan ita ce hanyar da za ta baki dama kirin jayi kowane ɗa namiji ki zanto kin fi hanyar rinjayarsa shine tana cikin kasancewar ki ke mace da nake nufi da wannan wannan raunin da Allah ya yi miki in muka duba hadisin da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin ah, abu sa'id al-khudri Abdullah na Abbas da manzo Allah ya mara ma من ناقصات أقل ودين أغلب لذي لب حازم من كل banga wanda suke da tawayyan hankali da fuskar shaida ba ta rabin shaida namiji sai an samu mata biyu nan suke daidai da namiji da kuma tawaya ta fuskar addini idan aka ce al'ada ta faru babacin sallah babacin azumi sai dai karshe in ayi tsarki a rama azumi banda sallah kaga an samu tawaya amma mafi rinjaye ga mutumin da yake ma'abocin hankali gogagge mai zurfin tunani irin ku mata irin ku mata a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana raunin ki na kamace sai kuma ya bayyana cewa da wannan raunin naki zaki rinjayi ɗaya namiji ya zanto kun zauna lafiya da shi duk yayin da raunin nan naki ya karu gaban ɗa namiji to yayin kuma za ki ƙara samun rinjaye a kansa ki fi ƙarfinsa to rashin fahimtar wannan da gane wannan to sai ki haifar da matsoli masu yawa mace tana ganin cewa ita ma ta samu yanci ita ma babba ce daidai take da kai ka faɗa ta faɗa ta abin nan da wannan sai haifar da matsoli sai ga aure ya kai ga lalacewa amma yayin da ka fusata ita kuma sai ta covid ta bayyana raunin da take da shi to sai ka kai mai ka sauko ita kuma sai ta yi sama amma yayin da ka fusata ita ma sai ta fusata ta nuna cewa a'a daidai wa daidai kuke Ba bacin kuma Allah ce al rijalu qawwamuna ala nisa wani rijali alayhin na daraja to wannan kuma shi namiji wannan arrajula din da azzatura sai ta fizge shi sai ka ga abubuwa sun faru mana daɗi to da mata za su kula da wannan su gane wannan to da da yawa matsalolin da ake fuskanta na aure a sun yi sauki to saboda wannan yanayin shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi bayanin cewa in matsala ta faru ga hanyoyin da za su. saboda Allah shi ne ya san yadda bayin su sai ce fa'iduhunna ku yi musu wa'azi domin duniya kan cewa wata matar idan ta mata wa'azi shi shikenan za ta ga musu ta dawo kan daidai in wannan bai yi ba wahjuruhunna to sai a kawarci wata kuma a'a ita inda za ta damu ne ka kaurace kana tsorata sai ta dawo cikin hayyacin da. idan wannan bai yi ba wadribuhunna sai a yi duka wata wancan na farkon wa'azi ba zai isar ba daura ce ba za ta isar ba sai ka yi duka kuma kana yin duka sai ka kuma al'amura sun daidaita sun tafi daidai wa daidai dukan da ake nufi anan manzo Allah ya bayyana hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari wanda yake cikin sahih Muslim cewa darban ghaira mubazzihin ba duka wanda zai fasa jiki ba wanda zai kumbura jiki wanda zai raunana a'a duka na ladabtarwa duka na ainihin ladabtarwa shi yasa kenan ba a san yawan duka shi yasa hadisin da yake cikin sahih muslim batun fatima binti qais radiyallahu anha da ta bai manzo labarin cewa ah, abu jahm neman aurenta muawiya bin abi sufyan shi ma neman aurenta sai manzo sallallahu alaihi wasallam da ita muawiya bin abi sufyan ba shi da komai amma shi abu jahm bai ajiye sandarsa daga kafadarsa a wata ruwaya cikin tsayi muslim sai ta bayyana shi mutum ne mai yawan dukan mata. to anan alqabi iya rahimahullah cikin ikmal mu'lim sai ce kenan anan mun fahimci halaccin an iya dukan abinda bai halatta shine yawan duka shi fa sai manzo Allah ya ce darban ghaira mubarrihin kada ayi duka wanda yake mai fasalci shi kuma duka ba ma ga mace ba hatta ga namiji dan uwanka in ta kama zaka dake shi danka ne kaninka ne to manzo Allah ya cewa an yi tantu fuska kamar yadda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin abi huraira hadisin abi huraira ga kowane mutum ma to ka ko ga matarka wannan shi yafi zama abin da yafi ainihin cancanta saboda mata din iri iri ne sannan kuma su ma kansu maza din iri iri ne shi yasa shari'a duk abin da ta tsara akwai hikima a ciki wani namijin in macen ta fusata shi in bai dan yi bugun ba to auren mutuwa zai idan kuma auren bai mutu ba shi zai samu matsala saboda wannan fushin da yi ibn al-qayyim ya ambata littafin sa igafatul lahafan Mimma masair shaytan cewa akwai mutumin da in yayi fushi in ba a bashi ya zartar da wannan fushin nasa ba to ba zai zauna lafiya ba sai kawo labari yace ga wani mutum ya taba yin fushi an bata masa zai yi zage-zage sai wani ya damke bakinsa ya hana shi magana yayyayi ya hana shi magana can da ya take sai ce na aika kashe yana faɗa haka kawai sai yanki jiki ya faru shi kenan ya mutu saboda me saboda rashin zartar da wannan fushin nan shi sa ibn kai kace cikin igafatul lahafan a bar mutum ya zartar da fushinsa wani shine zaman lafiya to wani ya danyi bugun shine zaman lafiya shi sa shari'a ta ba da wannan dama din amma kuma ta iyakance cewa dukan ka ne zama duka wanda yake mai fasa jiki ko mai raunanawa Alimam imam abu ja'far at-tabari ya kawo cikin tafsir tahdhib al-athar bi isnad sahih daga az Awam. al-awwam asma binti abi bakar take cewa yakan ɗaukar sanda ya rinka dukan ta har sai sanda ta karkare har sanda ta karkare saboda yin wannan shine zaman lafiyar shi shine zaman lafiyar ga wannan uh, Safwan bin al-Mu'affal hadisi cikin sunani Abi Dawud kitabus sawm matar ta kawo kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi tace yana dukan ta manzon Allah ya sa aka nemo shi yace kai ga abinda matarka take bala sai gaskiya ne ya rasulullah to amma ga abin da ya faru ni mutum ne wanda nake mai bukata ga ya mace to sai ta tashi ta kama yin sallar nafila kuma tana tsawaita karatu ina so ta yi ta gama mu zo mu yi rayuwa ta aure sai ta abin wannan sai sabi kuma sai in kusa da sai in bige ta sannan kuma takan ɗauki azumi ba tare da na sani ba sai na nemi ma abin sai ce ita azumi take sannan kuma abin da ta faɗa cewa in na kwanta bacci ba na tayi sai irana ta fito shi ma gaskiya ne amma me yasa nake haka yace ya rasu da ka san mu laborori ne aiki muke mu samu yi tayi na noma da waye da sauransu ba ma dawa sai can dare to idan mun dawo kuma an ta an gaji da haka lokacin da zan kwanta dare ya tafi ba zan yi aune ba sai dai in gara rana ta fito gari ya waye sai man zalar in ka tashi a wannan lokacin sai ka yi sallah kai wannan ne lokacin ka kaga anan manzo Allah bai masa inkari akan bugun da yi ba saboda ba bugu bane wanda ya saba shari'a to amma abin da ba a so ka ne da bugun ya zanto shine tsari wani daga zarar abu ya faru sai kai duka to wannan haramun ne baya halatta kuma ba abin da zai jawo sai barna me manufar shi duka? ai dan a sami gyara an gane ba ai alwasila da shi duka ba algaya bane almaqasid shine a samu zaman lafiya yayin da aka rasa wannan kuma shikenan sai a bar alwasila din abin da ya shafi bugu din saboda alwasailu tasqutu bi suqut almaqasid an gane yanzu manzo Allah ya ce in yaro ya kai shekara goma ya ki sallah yi min. a bige shi hadisi cikin sunan abi dawo da jami'in tirmidhi sabra bin ba'bal al-jani da abdullahi bin amr bin al-as in jami'u tirmidhi haka ne to sai kai dukan kai dukan kai dukan yaron yake yin sallah sai ka ci gaba da yi eh sai a nemo wata hanya tunda ba wai abin neman shine dukan ba a sallah ce abin nema to tunda an yi amfani da wannan wasilar taki to sai a nemo wata kamar yadda Izzuddin bin salam, ya yi wannan bayanin littafin sa Qawaidul Hakam fi Masalil Anam rahimahullah to da haka mace ki yadda da wannan raunin naki to wannan shi ne abinda zai baki dama ki rinjayi ɗa namiji rinjaya ɗa namiji yana cikin raunin ki diyan da rauninki ya ƙara karuwa? to rinjaya ki gare shi kuma ta ƙara karuwa. amma inda yake na cewa ke ma ke ce za ku tsaya ku ja to lalle za a samu Allah kuma shine abin da yake faruwa a zamantakewar mu ta auratayya kaga aure yana yawan mutuwa ana ta samun matsaloli da sauransu Allah ya samu dace Allah ya azurta mu da mata na gari domin samuwar mata na gari shi yake bayuwa zuwa ga samuwar gida na gari ibnu allam a littafinsa dalilin falihin da ya faɗin Allah wallazi ne yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama da imam an ya kawo wannan ayar riyadus salihin da ya zo shari cikin ɗin farihin sai ke cewa Allah nan sai ya fara da mata min azwajin gabanin zuriya domin nuni kan cewa gyaruwar mata sababi ce ta gyaruwar zuriya idan mata suka samu matsalar suka zanto na banza to sai ga 'ya'yan su ma sun zama na ido shi yasa za ka ga an samu mutumin kirki bawan Allah malami mai ilimi mai takawa mai tsoron Allah nagartaccen mutum amma sai kuma an samu 'ya'yansa fantarau sai mutane ta mamaki wannan ɗayan biyu ko dai matar tasa ba ta da kirki yana gina tarbiyya tana rushe saboda ba ta da kirki ko kuma a'a yana kokarin gina tarbiyya tana cutar da shi tana masa abubuwa na rashin kirki a dalilin wannan sai Allah ya jarrabi ƴaƴan da sun ba da kirki ba ana samu yaro da haka mace ki yadda da raunin ki sai kuma namiji kai ma ka kula cewa mai rauni ce kamar yadda yake hadisi na biyu da musnadin imam bin hanbal manzo Allah kace ina hada ku da Allah game da haƙƙin rauna na guda al mar'a wal yatim mace da kuma wato anishin maraya Allah ya samu dace barakallahu fikum wa jazakum khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah ya taka muku da alkhairi malamai in dai ji maganganun da malamai suka yi na zaburatuwa da ilmantarwa akan abubuwa na addini daban-daban musamman wanda suka shafi aure a ƙarshe mafi yawan nasihohin nan ango a kaiwa da kuma duk wanda yake da aure ko yake shirin yin aure kuma na san a wannan wajen duka mutum dai ba zai wuce ɗaya daga cikin mukunan ba a fatan mu Allah ya ba Allah ya sa matarka ta zama mace ce ta gari dukkan mu Allah ubangiji ya tabbatar da nagarta a cikin iyali tare da muka ji da malam da shi da malam shek da ko kofa da malam alƙasar duka sun mai da hankali akan nagartan mata malam ya kama na wasu daga cikin sifofin nagartar da suka zo a hadisi shi kuma malam ya gama wasu ka'idojin da suke da alaƙa da nagartar kamar yadda malam ya ishara zuwa ga hadisin Anas dan Malik Allah ya Allah ya kare da a gare shi wanda Imam al-Hakim ya rawaito shi ya inganta shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda Allah ya taimake shi daga tagari Allah ya taimake shi don haka samun masu tagar taimako ne na Allah to hakika Allah ya taimaka masa wajen cika ko kuma hakika Allah ya taimaka masa wurin kammala rabin addini da bangare ɗaya na addini da haka sai ji tsoron Allah wajen kiyaye dokokin Allah a ɗaya bangaren ah, al-Imam al a cikin Shu'ab iman daga al-Rahashi shi kuma ya rawaito hadisin cewa wanda ya yi aure a wancan hadisin na Anas Allah ya kare ya a shi yana fassara wannan ruwayar ta imam al-bayhaqi cewa wanda Allah ya ce mace shi ya samu mata tagar inda auren ba ne matsalar ba samun mata tagar muna masa addu'ar arziki mai yawa wanda ubangiji wata ala ya ishara zuwa ga samun arziki idan mace mai aure Allah ya ce wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء ثم في النار يغنيهم الله من in dai ko da sun kasance tarakawa ne Allah zai wadata su daga falalarsa ya zo a cikin hadisin ya ta Allah ya kare da a gare shi wanda al-Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da Ibn Hibban da Hakim a sharadin Imam da sharadin Imam Muslim ya fitar cewa Mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane uku Allah ya yi alƙawari ya tura wa kansa nauyi cewa zai taimake su wanda ya fita jihadi fi layi, ko ba a taimaka mai ba Allah zai taimake shi dan Allah ya fita na zai kuma wanda aka yi alkawari da shi wanda bawa ne aka yi alkawari da shi cewa ya je ya tara kuɗi kaza ya fanshi kansa kuma ya tafi yana aiki tukur yana yuridul ada yana so ya biya wannan kuɗin to ko bar ko ba jima Allah zai taimake shi ya biya sai manzo Allah sama ce wannan kihu da wanda ya aure amma ya sa shari'a yuridul afaf kai auren ne dan Allah kana so auren nan ya kashe maka farfata ɗin ya sa ba sai ka je kana tunani a wasu wuraren amma wanda ya aure saboda passion saboda nima na ga ana ya kamata in yi saboda wani dalilin daban daga cikin dalilan duniya wanda babu Allah a ciki In wannan in yaga Allah bai tabbace shi ba matsalar ta ce amma dai annaqifu yuridu al-afaf allazi yuridu al-afaf wannan Allah ya daukar wa kansa saboda girma na Allah da karamcinsa cewa su kwantar da hankalin su zai ce su sai sa al-imam ibn jarir Allah ya rahama da kamar ne ke a tafsirinsa karkashin wannan ayar ya kawo asar zuwa ga sahabban manzala sallama salama sayyidina abubakar da abdullahi dan mas'ud da sayyidina abdullahi dan abbas da sayyidina umar allah ya kare ta a gare shi dukkan su mafadin maganar su suna karfafa cewa ka nemi taimakon allah wajen yin abin da ya umarce ka na aure shi kuma allah zai azurta ka da arzikinka haka idan mutum ya aure ana masa fatan zai samu arziki in ya saka a zuciyarsa cewa Allah zai cika masa alƙawarin ya arzuta shi kuma ya nemi kamewa to muna fatan Allah ya azurta mu da kamewa ba su daya Allah ya ba shi ikon riƙe wannan nauyi da yake kansa mu ma kuma duk wanda yake da aure a cikin mu Allah ya taimaka masa wajen riƙe haƙƙi da kuma nauyin da yake kansa wanda ba su da shi kuma Allah ya azurta su da yi mahaifinsa yana buƙatar addu'a ya daɗe a gida ba shi da lafiya kun fi mu mutum ne wanda yake a kan hidimar al'umma ba 'ya'yansa kawai ba duk wanda ya waye gari ya kwana ya tashi to ya san yana ɗari shi sawa'un a nan yake ko a ko'ina muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya wannan jiya kasa ta zama tabbara gare shi kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya sa a gama da duniya lafiya da suka mutu cikin dangi da yan uwa Allah ya gafarta musu na san da malamai an ga malam da sauran yan uwa da suka zo wanda na san ba lokacin da za mu iya tsawaitawa a ba kowa ya magana muna musu fatan Allah ya saka musu da alkhairi wanda duk zo domin faranta wa an rai shi ma Allah ya faranta rai wanda ya zo da niyyar ya fa'idantu kuma ubangiji Allah ya bashi fa'idan da zai cikin wannan abu da aka faɗa malaman nan Allah ya biya musu bukatu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karɓi ayyukansu Allah ya ɗaukaka musu rayuwa ta duniya Allah ya sa kuma mutuwar su ta zama ranar mutuwar su ta zama mutu kyawun rana a gare su mafi farin ciki Allah ya sa mun koma zuwa ga Allah ya sa mu riski ubangiji lafi lafiya Allah ya tara mu aljanna kamar yadda ya tara mu nan Allahumma inna nas'aluka aljannata wa na'udhu bika min an-nar Allahumma inna nas'aluka aljannata wa na'udhu bika min an-nar Allahumma inna nas'aluka الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين